Yan adam kashi na biyu wai kina ina ne wai kina ina baki kammala shirya tsimo karin naki ba ne ummi da ke ɗaki tana kuka ta tsinci muryar baba saude wacce ta sanya ta ruɗewa babu shiri cikin rawan murya ta amsa a tsorace na gama baba gani nan daga haka ta miƙe da saurinta ta ɗauki ledarta ta fito har lokacin kuka take yi Baba Saude na zaune tare da Habiba sai wata mata wacce ita ke dillancin mata zuwa gidajen aikatau. A gefe kuwa Mariya ce ke faman cin masara hankalinta kwance, ta yi filo da cinyar mahaifiyarta. Wata harara Baba Saude ta watsa wa ummi, shegen bakin hali ko kan me kike yi na kini bibi ko? Gari ki share hawayen ki ma don babu abin da zai hana yau ki bar gidan nan. Umi ta durƙushe a gefe tana share hawaye, yayin da wasu ke ƙara kwaranyowa. Tana gogewa da hijabinta. Babu Saude ta juya ga dillaliya. Ina jin ki yaha, yanzu dai duk wata za ki dinga aiko min da albashin nata ko? Wace aka kira da yaha ta gyara zaman mayafinta lokacin da take miƙewa tsaye. Kar ki damu, duk wani abin arziki da ta samu ma, naki ne Saude. komai zan tattaro na kawo miki. Ki dai ki kwantar da hankalinki kamar kin kashe ɗan mai gari. Suka yi dariya sannan ya hana su ta dubi ummi tana yamutsa fuska. Wannan dogon gashin idan baki wasa ba sai na yanke shi kafin mu ƙarasa. Yarinya sai shegen munafurci? Za ki maida shi cikin hijabi ko kuwa? Jiki na rawa ummi ta jajelar kitsan kalabar da ta jagwalgwala a kanta. Ta maida shi cikin hijabi. don kuwa bata isa ta je gidan kitso ba har ta saka ran samun mai kyau. Ta miƙe ta bi bayan yaha wacce tuni ta yi sallama da su ta ba ta umarni ta taso. Suna ficewa Habiba da Saude suka tafa suna shewar jin daɗi. Ina son ki wallahi Aminiya, ba ni da tamkarki. Cewar Saude wacce ke jin ranta ya yi wani mugun sanyi. Habiba ta gwagwuyi masarar hannunta tana wani rausa ya kai Ni ce fa, sai ma idan kuɗi sun so mu shigo miki a hannu, za ki san cewa ba ƙaramin gata na yi miki ba. Ai ba a saurin illata ɗiya mace haka. Ita ɗin tamkar jari ce, ko za ta bi duniya in dai za ta nemo ta kawo miki, to kada ki damu kanki. Ke dai ki more rayuwarki a jikinta. Amma fa ‘yar kishiya nake nufi, suka yi shewa da dariyar farin ciki. Ko da Malam Balaraba ya iso suka sanar masa cewar ummi ta tafi. Ko a jikinsa ƙarshe ma watsar da zancen ya yi. Ya bi Mariya da tsarabar tsanar da ya siyo mata. Tattun ummi na kuka a motar kasuwa har ta gaji ta shiru tana kallon hanya. Kafin bacci mai nauyi ya yi awon gaba da ita. Cikin baccin kuma ta ji ya hana tashinta. Ke, ke, firgigi ta farka tana dubanta. Na'am, Ta amsa tsorace don kuwa kusan zuwa yanzu ummi ta saba da hakan. Da wuya ta yi bacci a tashe ta ba tare da ta firgita ba. Don sau da yawa ruwan sanyi ake kwara mata ko kuma a sanya kafa a haure ta. Wani sa'in kuwa da bulala ake tashinta. Yaha ta watsa mata mugun kallo. Sai ki sako tun da motar ba ta tsoho ba ce. Shashashar yarinya. Ummi ta lura su kaɗai suka rage a cikin motar. Cikin rawar jiki ta bi bayan yaha suka fito. Sai lokacin ta lura cewar cikin wani babban gari suke. Lura da yawan mutanen da ta ga suna faman zirga-zirga. Haka ta yi ta bin yaha har suka fito daga tashar zuwa bakin titi. Sai da gabanta ya faɗi ganin ababen hawa da yawa a saman kwalta. Ta tsorata sosai da yawan mutanen da ke zirga-zirga a wajen. A ƙauyen na ringin babu motoci kamar haka, ya hata tsayar da ɗan saho. Nan ummi ta ji ta ce ya kai su gadon ƙaya. A hanya ummi ta yi ta rarraba ido tana duban tituna. Abin bai gama bata mamaki ba. sai da ta ga sun hau dogon kwalta ta sama ta ƙanƙame ledar kayanta ba su yi aune ba sai suka ji ta fashe da kuka wayo Allah zan mutu ta faɗa iyakar ƙarfinta ɗan tsawo har da ƙoƙarin juyowa lafiya ya taran kanta bar yarinyar nan mana ‘yar ƙauye ce ta ji ta a titin ‘yan birni za ta kawo min shaƙiyanci yanzu nan zan bibbige ki idan baki rufe min wannan ƙaramin bakin naki ba mai kama da na dariya ɗan tsawo ya kwashe da shi ita kuwa ummi da sauri ta rufe bakinta tana kuka a ciki ciki har suka sauka idanunta a rintsaye yake yayin da jikinta ke kaɗawa. Ɗan sahun kuwa har da labarin tsohuwar da ta yi makamancin haka ya shiga bawai ha. Kasancewar ya har ita ma ba baya ba a wajen surutu. Nan dai ta biye masa suna ta yi suna ɓaɓɓaka dariya. Ummi dai tana jin su A lokacin ta bar kukan sun yi kusan rabin awa suna tafiya. Sannan suka iso unguwar da ta jiya ha ta kira daga dan ƙaya. Haka ta ji hana ta zuba masa kwatance har suka iso wani gida. Ta biya shi kuɗin sannan ta dubi ummi, sauka muje Ba musu ummi ta sauka da saurinta, ya ta yi gaba ta bi bayanta tana hulƙa idanu, tana duban layin. Ya ta shiga ƙwanƙwasa ƙofar tana sallama. Can ta tsinci muryar mai gadin na cewa, ya ta riƙe ƙugu tana taunar cingam ta dubi ummi. Ganin haka ya sa ummi ta kau da nata idanun cikin sauri. Saura kiyi halin ƙauyenci, sai na shaƙe kikin mutu har lahira. Ba na son yawan kalle-kalle. Sauran maganar ya makale a fatar bakinta, ganin an soma ƙoƙarin buɗe ƙofar. Mai gadin ya leƙo da kansa farin buzu ne, ganin yaha ya sanya shi sakin fuska. A'a, mai yara kai ne? Haka Hakanan yake kiranta ta yi dariya, Ni ce dai baba, hajiyar na ciki ko? Ya ba ta hanya ta shigo yana amsa mata, I yana nan, ina ka samo ɗan garinmu. Ya faɗa yana duban ummi, wace ta durƙusa da rawar jiki tana gaishe shi. Ya ta dube ta ta yi mata alamun ta miƙe. Wannan ba 'yar garinku ba ce, 'yar Maiduguri ce. Anya yana kama da mu, ya ha dariya kawai ta ɗanyi, ta ce uffan ba. Daga haka suka yi ciki, Ummi na bin farfajiyar gidan da kallo a sace. Don ba ta so ya hata kama ta tana kallon bayan ta ja mata kunne. Babban gida ne sosai an ƙawata shi da shuke-shuke. Daga waje kuwa ka rantse ba shi da wani kyau ko girma. Don kuwa ko fenti ba a yi masa ba daga wajen. Haka suka isa har bakin wata ƙofa ya hata murɗa ta shiga. Suka ci gaba da tafiya a doguwar barandar da ke wajen har suka iso tsakar gidan. To a can bakin rariya wata babbar mace ce dattijuwa ke zaune saman kujera irin ta tsakar gida tana wanke-wanke. Ganin yaha ta washe baki. A'a lale marhaban da hajiya yaha. Yau kuma zuwan rana ce? Yaha ta numfasa fuskar ta na nuna gajiya. Bari kawai ramma duk a gajiya nake. Hajiyar na ciki mu ƙarasa? Ramma fuska a sake ta amsa tana duban ummi wacce ke takura a cikin bango. ita na ciki ummi da sauri ta gaishe ta ramma ta amsa har suka kama hanya ramma na binta da kallo yarinyar da alamu za su ɗasa da Hajiya madina don kuwa da alama na tsatsiya ce